Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau talata 29 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baballe yanzu yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda. shugaban amurka dan jam'iyyar republican donald trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden na shirin buga muhawararsu ta farko da daren yau dinnan talata sannan ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan talata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin nagorno karabakh din nan da ya balle to labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta gayyaci wasu kamfanoni don kera mata na'urar kada ƙuri'a abin da ya sa wasu 'yan kasar suka fara tsokaci. wani da suke zaben suna da wannan ilimin a dubi 70% na mutane ba su da wannan ilimin aikata wannan abin. Da zai zai man da aka yi irin cikin ma yanzu aka gare da shi a ce a sai abin nan sai din yana sa izan ba. A jamhuriyar Nijar kuwa wani sabon cece-kuce ne ya barke bayan da aka gano cewa dan takarar shugaban kasa jami'ar adawa ta model limana hama amadu biyar rijistar zaɓe ba. Domin duk wanda bai rijista ba na adawa gaba ta kai don in bukarin rinsa ba a wannan zaɓe da za yi ba ka zaɓe wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada kuma wanda ita da kanta sini sassa ma'aikatanta suka yi wannan aiki kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alkaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33. Da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci karfin kalubalen da wannan annoba ta kawo. Da kuma koyi darasi daga kurakuran da aka tafka a farkon bullar cutar shugabanci na gari na da alfanu a cewar guterres wanda ya kara da cewa kimiyya na da alfanu sannan kuma haɗin kai na da alfanu amma bayanai marasa sahihanci na kaiwa ga halaka covid-19 dai shine ciwon nan da shi'umar kwayar cutar nan ta corona ke haddasawa wadda aka yi imanin cewa daga wuhan na kasar china ta samu asali a ƙarshen shekarar bara shugaban amurka ɗan jam'iyyar republican donald trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar democrats tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na shirin buga muhawara da daren yau dinnan talata makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba wanda shine na farko a jerin muhawarori uku da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin cleveland na jihar ohio na zuwa ne a daidai lokacin da biden ke gaba da trump da maki bakwai a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar wanda ke barazanar mai da trump shugaba na uku cikin shekaru arba'in da ya kasa samun wa'adi na biyu na shekaru hudu to sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe wanda hakan na iya sawa ko da trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa kamar yadda ya faru a karawarsa da hillary clinton ta democrat a shekara ta 2016 ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin ya kuma yi nasara. an kinsa cewa amurka miliyan 100 ne za su kalli wannan bugawar da 'yan takarar shugaban kasa za su yi ta tsawon minti 90 ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan talata kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin nagorno karfak din nan da ya balle ƙasashen turai biyar wato burtaniya da belgium da estonia da faransa da jamus suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya litini tsakanin dakarun armenia da na azerbaijan a wannan yankin an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu a ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da najeriya inda hukumar zaben ƙasar ta gayyaci kamfanoni don kera mata na'urar da ta dace da nufin komawa kada ƙuri'a nan gaba ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Matakin zai ba da damar kada kuri'a ta na'ura da daina amfani da takardun da hukumar ta ce babbar ɗawainiya ce raba su a rumfunan zaben Najeriya. Sai dai tuni kan jami'in ƙasar ya rabu inda wasu suke ganin wani sabon salon maguɗi ne yayin da wasu ke ganin akasin haka. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mamudu Yakubu ya bayyana cewa hukumar ta gayyaci masu kera na'urorin kada kuri'a daga sassan duniya don gwada yadda za a yi amfani da fasahar a Najeriya da zai kai ga zabar na'urar da tafi inganci. Yakubu ya ce duk kamfanoni arba'in da aka gayyata za su gwada fasahar su. Mr. Nick Dazan shine daraktan labaru da wayar da kan jama'a na hukumar zaben. Sai idan ita hukumar zaɓe ta gamsu da wannan na'ura kuma ta tabbatar da cewar ba za a yi amfani da shi a tafka maguɗi ba. za ta gayyaci masu ruwa da tsaki da 'yan majalisa da bangaren zattaswa ta musu gwaji su gani kamar yadda dai in ka tuna muka yi hudu tun ana cewar wannan na'ura na tantancewa ba zai yi aiki ba wanda ba su da ilimi ba za su fahimce shi ba amma mun ɗauki wannan na'ura mun kai su kauyuka kuma sun rungumi wannan na'ura saboda sun ga cewar tabbas zai kawo inganci mu zaɓe kuma kuri'arsu da suka kada zai zama da muhimmanci kamar yadda demokradiyya ta tanadar. Jami'ai da magoya bayan manyan jam'iyyu sun fara mai da martani kan fatar fara aiki da na'urar a babban zaɓe mai zuwa. Dattijan APC Alhaji Musa Yola ya ce hanyar ka iya kawo murɗiyar zaɓe ne kawai. Girman bai kai haka ba ne in ya kai ka ba laifi mu yi amma muna da ilmi mutanen da suke zaben suna da wannan ilmi a dubi 70% na mutane mu ba su da wannan ilmin aikata wannan abin da kadiri da man da ake yi din didin ma yau sai aka kare da shi a ce a sai abin nan sai din yana sa yi zamba da american neman da suke suna sa jaye yanzu trump zai zai bai yadda a yi ba yau sai najeriya za ta zo ta yi wa'anda ba su iya rubutun bakon nan da nan sun fi 60% kuma kan ka ce za su zo su yi wannan abu ta yaya za su yi ina sa a yi cuta kuma wallahi cuta fa Allah ba zai yafe ba a nasa bangaren dattijan PDP injiniya abubakar Galadima ya ce sun dade da fatar fara aiki da na'urar. Ba yadda za a yi wani mutum ya zalunci al'ummar Najeriya ta hanyar amfani da na'ura domin babu wani makuya ga wani mutum. Kowane mutum sai dai ya sami yardan al'umma su jefa mata ƙuri'a in ya ci ya ci in ya faɗi ya faɗi. Kuma su ma kansu kotu idan aka yi amfani da na'ura aka kawo musu sakamako gashi a zahiri abinda ko da wani ya yi ƙoƙarin ya bata abin in aka je can cikin saba za a iya samo gaskiyar zai ma wannan abin da ake kira cin hanci da rashawa da irin kudaden da ake ba waɗansu jami'an tsaro da mutanen INEC da ma masu shari'a. Hukumar zaben ta ce ta bullo da tsarin yanar gizo da yanzu mutane za su iya ganin sakamakon zaben rumfunan zaɓe a ranar da ake kada kuri'a. Rashin sanya hannu da shugaba Buhari bai yi ba kan sabuwar dokar zaɓe da majalisa ta amince da ita ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawa sanata Bukola Saraki ya jawo kace na ce daga yan adawa inda magoya bayan gwamnati kuwa ke cewa amincewa da dokar za ta kawo kasadar faduwar shugaba buhari ne a zaben don wasu lamura masu sarkakiya nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya gaida nasiru to har yanzu dai batun siyasa ne amma wannan karan a jamhuriyar nijar inda wani sabon cece kuce ya barke bayan da aka gano cewa dan takarar jam'iyyar hamayya ta model limana wato tsohon firayim minista hama amadu bai rajistar zaɓe ba a yayin magoya bayan jam'iyyar pnds mai mulki ke kallon abin tamkar wani shinge ne da zai hana wa jagoran na 'yan adawa shiga zaben na watan disamba wannan shekara sai dai magoya bayansa na cewa takarar zakaran nasu tana nan daram wakilin muryar amurka ya mai sulamu bar mana tafa da rahoton wannan sabuwar dambarwa ta taso ne bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa binciken takardun rajistar da ke hannun hukumar zaɓe ya gano tsohon firaminista hamma amadu bai yi rajistar zaɓe ba abinda ake ganin zai iya shafar sahihancin takararsa a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa to amma wani na hannun daman sa bana ibrahim na da ja a kan wannan hasashe lokacin da an kai rajistar mutane lokacin na hamma amadu yana gina yarin ilinge ka san kuma ba a yi rajistar mutanen da ke gida yari ba ko amma wannan bai hana mutum ya zama dan takara tunda haki ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka kundin ƙasa da kwadi electoral ba su kawo cewa ba idan za ka so ka aje takara na shugabancin kasa sai ilatilas ka gwada kana da takardar zabe. da yake bayyana matsayinsa a kan wannan al'amari na rashin rajistar sunan dan takarar madugar jam'iyyun adawa kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asmanu muhammadu na ganin abin tamkar wani matakin samun nasara a zaben da ke tafe. yomu duk wanda bai rajista ba da adawa gaba ta kai ba don in baka rijista ba a wannan zaɓe da za'a yi ba kaza wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada kuma wanda ita da kanta sini ta sa ma'aikatanta suka yi wannan aiki saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai rijista ba haka muka ji mu Ahmad Amadu na daga cikin mutanen da aka yi wa daurin shekara guda a kurkuku bayan da aka same su da hannu a wata badakalar siyan jarirai abin da ya sa masanan doka irin su Dr. Bubakar Ahmadu Hassan ke alakanta rashin sa da wannan hukunci. Shi Malam Ahmadu bisa wannan laifin ne na shekara guda da aka bashi a zaman yari da yayi babu yadda za a yi ya zama to lokacin rajista an mushi rajista kuma an zo an mushi ta wata hanya in aka farga da cewa akwai sunan shi a bisa gam na kasa gaba daya na zaɓe masu zaɓe ko wata jam'iyya kai duk wani wanda ke da abubuwa yana iya ɗaukaka kara abin da ke ta contention na radiation wato don a hudda sunan shi saboda an mushi rajista ba tare da kamar an yi respectan wannan dokal ba na aya na takwas na kundin tsarin zaɓe. Tuni dai aka kaɗa gangar siyasa abin da ke baiwa 'yan takara damar soma gabatar da takardun su a ofishin ministan cikin gida wanda daga bisani ya zama wajibi ya isar da su a hannun alƙalan kotun tsarin mulki mai alhakin tantance halacci da sai hancin takardun 'yan takarar da suka cancanci shiga fafatawar da za a yi a ranar 27 ga watan Disambar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Tagai da Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baballe za a yi jinkirin dage ma kasar Mali takunkumin karya tattalin arziki da kasashe goma sha biyar na Afirka ta yamma suka ƙaƙaba mata fiye da yadda aka yi tsammani da farko duk wadda naɗa sabon firaministan wucin gadi farar hula Muktar Un da aka yi. kungiyar ECOWAS ta ƙaƙaba takunkumi ma Mali jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a kasar a watan jiya wanda ya kai ga hamɓarar da shugaba Ibrahim Bubakar Kaita. kungiyar ta ce za ta ɗage takunkumin ne bayan an naɗa shugabanni farar hula a yayin shirin komawa tsarin demokaradiyya to amma kafar labaran faransa ta ce naɗa jagoran sojojin da suka yi juyin mulkin kanar asimi gwaita a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na wucin gadi na iya zama dalilin shugabannin ƙasashen na afirka ta yamma na ƙin canza matsayinsu manzon musamman na ecowas kuma tsohon shugaban najeriya gullar jonathan ya faɗa a wata takardar bayani cewa har yanzu sojojin da suka yi juyin mulkin ba su cika bukatar su ta nada farar hula a matsayin mataimakin shugaban kasa na wucin gadi ba shugaban faransa emmanuel macron yau dinnan talata ya yi alkawari ma 'yan kasar belarus cewa za su samu tallafin turai bayan ganawarsa da jagoriyar 'yan adawa sviatlana sikonovskaya ganawar ta auku ne a vilnius babban birnin kasar lithuania inda sikonovskaya ta gudu bayan da zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan agusta ya janyo dambarwar siyasa da dama daga cikin 'yan kasar ta belarus na watsi da sakamakon zaben da aka bayar a hukumance wanda ya sake baiwa da daɗaɗɗen shugaban ƙasa mai ci alexander lukashenko wani wa'adin kuma wanda don haka dubban mutane suka yi ta zanga-zanga cikin makonnin da suka biyo baya. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya kimanin shekara bakwai bayan kafa kwalejin mazazalla ta haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ilimi na jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ta Najeriya. a bana ne ake sa ran yaye kashin farko na ɗaliban kwalejin da ke birnin yamai yayin da ake tsare-tsaren ci gaba da aikin ta domin ɗalibai mata a garin zindar bayan da aikin gina ta ya samu tsaiko a shekarun baya daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari yunkurin kyautata yaukin dangantaka da karfafa zumunci tsakanin al'ummar kano da na jamhuriyar nijar musamman ta fuskar al'adu kasuwanci da zamantakewa na daga cikin muhimman dalilan kafa wannan kwaleji mai mazauni a birnin yamai na jamhuriyar Nijar. Makarantar sakandaren wadda ake koyo da koyar da darussa a cikinta da harsunan faransanci da ingilishi ana ɗaukar ɗalibanta ne daga kano da Nijar. bayan sun kammala makarantar firamare malam isa na mata shine daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar. son aka duk yaron da ya yi karatu cikin wannan makarantar za shi ci gaba da karatun shi ko a faransanci ko a ingilishi ba bisa ga ya sami wata matsala ba gurinmu duk wanda ya samu eh, ya kare karatun shi duk cikin fadin duniya inda za a ci gaba da suwa a faranshi ko a ingilishi ko wace university kowace babban makaranta wannan ɗalibin za shi shi ci gaba da karatun shi Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ilimi na jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ke kokarin farfado da aikin gina makamancin wannan kwaleji domin ɗalibai mata a garin Zindar. Alhaji Idris Garba Ungolimi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano ya ce gwamnati na dakon rahoton injiniyoyin ma'aikatarsa da ke aikin tantance yadda aikin gina kwalejin zai ci gaba. Aikin nan dakatar da shi wajen tsawon shekara bakwai saboda haka gaba daya a kasarinsa ya rushe kuma Nijar da ta so ta samu mai girma gwamna wancan jihar Kano ta je ta gama aikin nan domin a samu da ɗaliban nan mata zalla sai da haka mun tabbatar injiniyoyinmu daga nan da mu da hukumar nijar domin minista ina nan mataimakin gwamnan zandar ina nan sufika na zandar ina nan kayi gari injiniyoyin mu suka fara aiki na gwaje-gwaje wanda sun ɗauko samfur da dama sun to da shi sai da aka fi girma gwamna za a kai masa rahoto zai kuma ba da izinin yadda za a gudanar rahotanni dai na nuni da cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu game da burin kafa wannan kwaleji akwai alama za a fara cimma wannan guri wanda an kasa gaba tunda dai a bana mun sami eh, promotion ta farko bana hata yi ba sun kammala yanzu sai zuwa shiga fanni na university matsala wadda an ka samu tun kan ita ce wurin zaɓo yaran musamman 'yan kano ba a kawo ƙwararri ba amma ko kwanaki mun yi muhawara da 'yan kano da sun ka zo da mun ka haɗu zandar mun tattauna bisa ga wannan zancen sun ɗauki alkawali da nan gaba su ma yanda sai mun zaɓo waɗanda za su zowa cikin wannan makaranta su ma za su kiyayewa da sai wanda ya ƙware za su turowa cikin wannan makaranta. Daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar kenan Malam Isa na mata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta biyu Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ne a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Kano, Alhaji Abubakar Haruna Aliyu ko yanzu adadin mutane nawa ne suka ci gajiyar shirin na kayan da aka basu kuma nawa ne jimillar kuɗin gaba ɗaya. Eh to a hakikanin gaskiya zan iya cewa kusan mutum dubu ɗari sun samu wannan abu amma zancen kuɗi ake yatsance gaskiya ba zan iya faɗan adadin wannan kuɗi ba amma kuɗi ne masu yawa malala gashin tinkiya ta bahaushe saboda a gaskiyar magana kudin suna da dama haka mutum dubu ɗari din nan iya zuwa yanzu za a kai kamar kasansu nawa ne suka fara dawo da wannan kayayyaki misali eh to akalla kasar zan iya cewa kashi talatin zuwa kashi talatin da biyar abin da nake tsammani mutane sun dawo da shi in aka yi jibillar wannan abu gaba ɗaya na shekara uku da muka yi wannan aikin kuma kaga wannan gaskiyar magana bai yi kyau ba ya kamata a ce yanzu mun haure kashi hamsin ma a cikin yanzu ga wannan kalubale wannan matakai kuke ɗauka don ganin cewa akalla mutanen nan wajen kashi 65 cikin 100 da basu da shi basu da shi domin na gaba su amfana eto eh a nan gaskiyar magana sun ba mu babu sun bar mu babu wani zaɓi banda mu gurfanar da su ga hukuma kuma a gurfanar da su a kotu kotu kuma ta sa su su dawo da wannan abu wannan shine iya abin da za mu iya saboda mu dai nan ba hukuma ba ne kuma dole sai an dawo da kuɗin nan to babu abin da ya fi banda mu tura su gaban hukuma su su kwato wannan abu da suka karba. ma yayin da kake cewa za ku gurfanar da masu taurin bashin na a gaban hukuma wala Allah har abin ya kai gaban kuliya. akwai masu cewa ku kan kuɗin nan kun ana zargin ku cewa ai ma ba ku raba kayayyakin nan yadda ya kamata ba mazancen makaliyar kayayyakin nan ma a ƙarƙashin ku ne a tsakanin ku ne a wannan magana a hakikalin gaskiya babu ita mu dai muna daidai kokarinmu mun san mutanen da muka ba kayan nan lunguna da sakuna na 44 local government din nan na yi maka imanin kowa zai yi shaida kuma duk lungun da kaje kayan mu sun isa ga wayanda ake so su kai matsalar da ake samu a nan wato mu muna amfani ne da ƙananan ƙungiyoyi masu mutum goma mutum goma sha biyar mutum ishirin mutum ishirin da biyar to su wayannan ba wai suna tare da mu bane kungiyoyi ne haka wayanda mutane manoma suka kakkafa akasarin matsalar da ake samu to daga gare su ne saboda me saboda kai kana ganin ka kafa kungiyar ka ta mutum 20 kai ne shugaba tunda su ma suna da tsarin chairman sakatare da treasurer to muddin kaya aka ce sun karbi kaya ya shiga hannunsu sai ka ga ko chairman ko sakatare ce shi ya yi wahala a wannan abin da ya kamata ya ba mutum bai bashi ba sai ya ce shi ya rage wani abu saboda walhalin da ya yi wanda ko mu a nan mu ba haka muke ba komai namu na wannan kungiya mu tun daga world level zuwa state a tsare muke da abin muna da shugabanci muna da structure kuma muna bibiya abin da aka ba wa mutanen ma da kuka kawo mana mu ba su kaya mun san ko mutum nawa ne mun san su waye ko kuma wanda kuka kawo mana ku za ku yi garanti mutanen nan lallai lallai su dawo mana da wannan kaya amma muna samun gaskiya matsala wajen dawowa da kayan nan wajen mutanen mu haka kuma wakilin namu ya tattauna mana da comrade Yahaya Shu'aibu Ungoggo mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona inda ya karin bayani kan bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa. Tun farko yadda aka ɗauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskance su. Domin kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa sannan aka yi amfani da ƙungiyoyi maimakon a amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su. Waɗanda za su tabbatar da cewar dukkan wanda aka ba kayan nan mai kuɗi sai mai noman shinkafa ko kuma wanda yake da burin yin noman shinkafa domin zai iya kasancewa akwai mutumin da yake da burin yin noman shinkafa amma ba shi da yanayi ba shi da yanayin yadda zai samu dama yin noman shinkafa misali ba shi da gona ba shi da jari to amma akwai yanayin da za a samu a samu musu da wannan yanayi misali a ce shi sai an horar da mutum kafin a bashi ya samu horo an sama mai matsaya ya samu wani mizani ya an ɗorci mizani da tabbas noman shinkafan nan zai yi hmm. kuma akwai magana ta bibiya hmm. Cewa noman shinkafa yake ko kuma noman shinkafa ya kamata ya yi da duk waɗannan abubuwan ba yi masu sauraro a nan za zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Salihu Kaura na Moda a Zamfara inda ya ce, A gaskiya ban ji daɗin janye shiga yajin aiki da ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya suka yi ba. Kasancewar tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Buhari ke fitowa da su ba masu tausayi ne ga talakawan Najeriya. daga ƙarshe muna kira ga waɗanda suka shiga tsakani da su tabbatar gwamnati ta cika alkawalin da suka cimma da 'yan kwadagon to sai kuma saƙonmu na gaba da muka samu daga usman shitu mahuta shi kuma cewa ya yi hakika zanga-zangar da wasu al'ummomi suka gudanar a jihar katsina inda suka toshe hanyar katsina zuwa jibiya domin nuna bacin rai da rashin jin daɗin su akan hare-haren da suke fuskanta daga 'yan ta'adda masu satar mutane don neman kuɗin fansa hakan ya yi daidai domin fa zanga-zanga shine kadai yaren da gwamnati ke ji a Najeriya. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da muka samu daga Jamila Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Su kuma cewa suka yi VOA Hausa ku miƙa mana saƙon ta'aziyar mu ga 'yan uwan jami'an tsaron goma sha biyar waɗanda ƙungiyar Islama ta kashe a harin da ta kai wa tawagar gwamnatin jihar Borno a ranar Juma'a. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ji ƙansu rahama, Allah ya sa aljannar Firdausi ce makomarsu. Mu kuma idan ta mu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. wasa kuma na ƙarshe shi ma kuma haɗin gwiwa ne daga Ahmadu Abacha Macina da kawu kawu mai goro kumsa su kuma cewa suka yi. Salon murya Amurka hakika harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kai wa tawagar gwamnan jihar borno baba gana umara zulum daga mangono zuwa baga abin allah wadai ne muna adon allah ya ji kan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a harin allah ya kare gwamnan jihar borno daga sharrin 'yan ta'adda allah kuma ya kawo mana karshen tashin hankali ga 'yan bindiga a faɗin jihar borno da ma arewa maso gabashin najeriya amin to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. a da Hadiza Kyari. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins. wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33 da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci karfin kalubalen da wannan annoba ta kawo shugaban amurka ɗan jam'iyyar republican donald trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar democrats tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na shirin buga muhawara da daren yau ɗanan talata makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba wanda shine na farko a jerin muhawarori uku da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin cleveland na jihar ohio na zuwa ne a daidai lokacin da biden ke gaba da trump da maki bakwai a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a faɗin ƙasar wanda ke barazanar mai da trump shugaba na uku cikin shekaru arba'in da ya kasa samun wa'adi na biyu na shekaru hudu to sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe wanda hakan na iya sawa ko da trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa kamar yadda ya faru a karawarsa da hillary clinton ta democrat a shekara ta shida ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin ya kuma yi nasara ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan talata mutum sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin nagorno karfak din nan da ya balle ƙasashen turai biyar wato burtaniya da belgium da estonia da faransa da jamus suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya litini tsakanin dakarun armenia da na azerbaijan a wannan yankin to masu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Ibrahim ka shi garba wanda yake na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz lake muku fatan alheri ma